Bismillahi Rahmanir Rahim Diddigar kaya. Kashi na shida Can cikin dare Fauza ta tashi saboda fitsarin da ya matse ta, sai ta hangi mamma zaune dafa da kai, da sauri ta miƙe ta ce mammi, mamma ba ta ɗago ba, sauka ta ta nufe ta, ta duka a gabanta ta ce mammi lafiya? Ba kya jin daɗi ne? Ta yi magana hawaye na cika mata ido. Mamma ta ɗago idanuwanta ta san sauya ta ce, na kasa bacci Fauza, ƙafata sai harbawa take. Hawaye ne ya zubo Fauza cikin tausayin mammi, Ta zauna a gaban kafar ta ce, "Bar ne miki addu'a mammi." Bismillah ta so uku. Sannan ta ce, "A'udhu billahi bi qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir." Kafa bakwai ta shafa mata a kafan. Ta ƙara da qul huwallahu uku, falakin uku da nasu uku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Babu wani ciwon da yake ka da zaka dafa gurin, ka karanta wannan addu'ar ba tare da Allah ya yayi maka ba." Walau ciwon ciki, ciwon kai, ciwon kunne, ko ma dai wani irin ciwo ne. Cikin ikon Allah bayan ta gama yi mata, ta ci gaba da masajin kafar, mu ta samu wacce ya ɗauke ta. Wani irin ciwon kafa ne wannan? Foza ta yi maganar a cikin zuciyarta tana kallon tarin magungunan na mammi, daga na asibiti har na gargajiya zuwa na musulunci. Komawa gadon da Foza bata yi ba kenan, a nan ƙasa ta kwanta sai da asuba ta ji mammuna ta Miƙewa ta yi zaune ta ce mammi a kafa. Mamma ta yi murmushi ta ce sannu Fauziya, sosai na ji daɗin addu'a da kika yi min. Kwana na hudu rabona da baccin dare. sai gashi yau na yi hadda mafarki. Barmashi Fauza ta ta ce, To bar na sake miki. Addu'a ta fara yi mata, yayin da mata zuba mata ido tana kallo. Ta rasa me take hangowa a rayuwar Fauza wanda kowa baya hanga. Sai dai kawai kowa ya tashi Fauza ba ta ji. Fauza kaza, Fauza kaza. Ita san banda haske babu abin da take gani a rayuwarta. Yarinya ce mai tarin ya baiwa, amma influence na mutanen da ke zagaye da ita ya hana shi bayyana. Jin za a shiga sallah ya sa ta ce Fauza, tashi ki je ki alwala ki tafi masallaci bari ni ma na miƙe da taimakon Allah ta kai kanta bayi ta yi alwala yayin da ta nufauza ta fice masallaci a nan ta yi sallah ta sake gida. tana mai sake samun wani baccin saboda sauƙin da kafar ta ta mata fauza ko ɗar bata ji ba ta wuce shashinsa abinta yau ita ce da wanke-wanke da kuma gyaran ɗakin su sai da ta fara shara da gyaran ɗakin tana cewa wallahi in an ga dama a warga zakan a tafi ba ruwan fauza falak ta ce Amma kin san dole a shirin su fakiya su wargaza ɗakin nan kam ko? Cikin kunkuni ta ce, suna da hannu ai, sai su gyara, ni dai na san nayi. Tana kaiwa nan ta hau sharewa, ta fitar da shara a maimakon ta kwashe ta, sai ta watsa ta tsakar gida. Alhali Fatima ta riga ta wuce na a share ta tsakar gida. Tana watsawa ta fita kan tsitsiyar fatima da ta saki baki tana kallanta. Ta yi wurin wanke-wanke ta fara yi. Dama kowa ya san wanke wanken ta. Kwanuka ne sai sun bugu iya buguwa. In akwai na fashewa kuwa haka za su farfashe. Amma da suke aikin abin kadi da Fa'iza bata ce mata komai ba, da in ta ce za ta yi magana kuka ne zai iya fin ƙarfinta. Foziya ta riga ta fi karfin duka yanzu kuma sai addu'a. Da yamma bayan sun dawo daga makaranta, Fatima na wanke uniform ɗin fakiha yayin da Fa'iza ke wanke-wanke. Ita ko uwar gayya tana kicin tana taya anta amarya sa magana, tunda ba aikin take yi ba. Duk abin da anta amarya ta saka ta sai ta yi mata shirme da gangan. Ni Sumayya, yanzu Foziya duka a taru ma sai kin zubar a ƙasa haka? Ai ko Fazila da take karama a gidan nan karakaf za ta iya daka kayan miya in kwashe lafiya ba tare da ta zubar ba. Ke kan babu abin da kika iya gode gode da ke sai sa mutane magana. Wani irin jaraba ne wannan? Kai Allah ya shirya mana in mai shiryewa ne. Kunkunin da anta amarya ba ta ji ta hawi Yan yan yan yan yan. Sai ki zo ki shirya na ai tunda carbi nake ko gida. Kawai sai anta amarya ta saki kuka. Baba Alhaji da shigo shi gidan kenan ya tarar da faɗan da anta amarya take yi. kuma yana kallon lokacin da take gungunin sai dai gudun kar ya ce zai bige ta yanzu ya karya ta yasa ya shiga falansa kawai anta amarya ta ce tashi ki tafi bana son aikin idan har aikin da zaki sani magana ne na yi magana kuma kin zage ni saboda baki dauke ni da daraja ba tunda ba ni na haife ki ba je ki kar ki sake saka min hannu a aiki miƙewa ta yi ko ta fito ko a jikinta ta zo wucewa ta gaban Fatima suka haɗa ido a saman labanta ta ce munafuka tana bal da bucket tsin wankin har ya kwarare fauziya baba Alhaji ya kira ta cikin wani irin kaushin murya Sai Fatima ta fara kuka. Miƙewa ta ta wuce ta gaban Foziya da ta duka a gaban Baba Alhaji. Cikin sanyin murya ta ce, Baba dan Allah ina so kai min izini, ina so in koma gurin mahaifina haka. Cikin tausayinta ya ce, Babu inda zaki koma Fatima, ni ma mahaifinki ne. In akwai wacce ta fi cancanta da ta bar min gida foziya ce. A razana foziya ta dago ta kalle shi. Amma ma da ta fito sai idanu ta zuba mishi, yana kallon foziyan ya ce, Eh, kin ji abin da na faɗa. Na gaji, ba za ki kashe ni ba tun kwana na bai kare ba. Ke kaɗai ranki guda kin zama shaidan. A'udhu billahi sili. Jadda ta faɗa da ta shigo bikon a gidan nata saboda ta ki shiga gurinta tun jiya. Ta faɗa tana ƙarasowa. Ta kama foziya da ta kasa magana tana kallon mahaifinta. ‘Yar cike naka kake kira shaidaniya sile, wani irin baki ne wannan? Me taimaka da zafi haka? Kanshi na ƙasa ya ce, Mama na gaji da halayyar foziya. dubu goshin uwarta su mai yadda ta mata jiya. Babu wanda zai faɗi magana Fauziya bata bashi amsa ba. Ta saka wa yarinya na ƙahon zuƙa tana gadara da gidan uba. ita din ma ai ba daga bishiya ta faɗo ba gwara Fatima so dubu dan bata sa ubanta da uwa ta zubar da hawaye ba wallahi wallahi maman Fauziya ta gama sane min cikin yarana har raina na gaji da komai nata amma ce ta fashe da kuka ta ce bakin ji ba Fauziya wallahi ki guji duniya uban da ya haife ki ma ya ce ya gaji da ke to wa zai iya zama da ke da wannan halayya taki Fauziya ai gara ki sa wuka ki mana yankan rago mu huta da zafin zuciya kullun akan ki Rukayya Suleiman ya ishe ni haka tun da mutunci na da ganin ido na bai sa kun fasa amayo da kalaman bakin ku ba. Ni kuma ba zan tsaya in ci gaba da saurara ba. Kar ku manta, yaran mu kaman kiwo suke a gare mu. Allah ya kan jarabce ka ta hanyoyi daban-daban. Maybe ita din ita ce jarabawar taku. Idan kuka yi haƙuri a matsayin ku na iyaye kuka kai zuciya nesa, kuka ci gaba da yi mata addu'a har zuwa sanda za ku rabu lafiya. Kila ku samu rabauta ta sanadiyarta. Yanzu da kuke aika mata da kalamai marasa daɗi ta ƙarasa lalacewa. Haka kuma za ku ɓata lahirar ku saboda sai Allah ya tambaye ku. abin da ya muku saura ba ku ce ba shine kawai ta fita ta bar muku gida tunda kuma kai har ka fara attempting to zan tafi da ita sashi na ku zuba ruwa a ƙasa ku sha tana kaiwa nan ta janyo hannun Fauza da take tsaye kamar ice suka fice ƙurawa kanta ido ta yi ado size miro na ɗakin tana jin saukar kalaman iyayenta a kanta lalle kan ba su faɗi abin da zai gyara mata rayuwa ba sai ma wanda zai ƙara ɓata ta saboda hango abubuwan da za ta yi musamman da a da gudun ɓacin ransu ya sa ta danne burinta take rayuwa yadda suke so ta ga ta rayu amma ita hakan baya cikin tsarinta. Kallon kanta take yi da kyau, ta limshe ido tana tuno maganar sakina. Ke yadda kike da kyan nan da sura, wallahi kika fara ɗaukar wanka kika zama 'yar gayu, ba ƙaramin rububi maza za su yi a kanki ba. Kin kuwa san irin baiwar da kike da shi? Ko mata fusga hankalin su kike yi ba maza kaɗai ba. Babe, ki waye please, ki daina kunshe kanki a cikin hijabi. Ajiyar zuciya ta sauke tana tuno amsar Rahama. Ke wallahi abin da Sakina ta faɗa gaskiya ne. ba ki ga yadda muke rayuwa cikin wayewa da aji da izza ba dan Allah hakan baya burge ki amma ku kullun gidanku hijab hijab ina ka fito karatu ina za ka karatu ba babban waya babu samari babu hangouts da sifati wallahi kona cikin duhu ba kalaman nasu nake tunzura ta ba illa ita ma tsarin da take so kenan sai ya haɗu da maganganun su ya tasiri a hankali a ranta sai dai da wayannan kalaman iyayen nata abin ya ƙara hauhawa a yanzu take jin za ta fara nuna wasu baba prof ba irin rayuwarsu take so ba ko da za su yanka ta su fige ta ne. Rahama da Sakina 'yan ajinsu ne wayanda suka shigo tatam na isassuwan ɗinsu. Asali a abta suke, sai dai rashin jinsu da yawace-yawace ya sa iyayen Rahama suka cire ta suka dawo da ita alkanemi. Ganin makarantar musulunci ce watakila za ta shiryu. Sai dai ba tare da sun sani ba Sakina ma ta uzura wa iyayenta suka dawo da ita suka jone a ajinsu Fauza. Tunda suka ganta suke admiring kyanta da kalar idanuwanta, suka fara nuna mata yadda za ta ja hankali tare da ta da hankalin maza a TikTok. sai dai bata mai da hankali ba iyakaci ta ji waƙoƙi da wayoyinsu ta ta kallon mata masu class a instagram wa'inda har ga Allah suke birge ta tana matuƙar son yan gayu da class sai dai gidansu ko fita baka isa kai ba sai da hijabi a daren ta fara tsara yadda za ta sauya rayuwarta zuwa ra'ayin kanta ba ra'ayin wasu ba sallama fazila sa ta ɗago idanuwanta da suka sauya ta zuba mata birkicewa yarinyar ta yi don ta san sarai yanzu sai a dafauza ta mamake ta yadda take a harziken nan me Kin zo kin wani min ƙerere kira kallo na. Dan ja baya tai kaɗan ta ce, Mammu ce ta ce in kira ki. Ɗauke idan ta tai ba tare da ta amsa mata ba, ta juya ta ɗauki hijabin ta ta saka tare da fitowa zuwa sashen mammi. Tana shirin shiga dakin Fatima na shirin fitowa, da gayya ta bangaje ta sai da ta yi baya, tana kallanta. Sai dai ko kallo bata ishi fauza ba, ta wuce zuwa wurin mammi tana daidaita fuskarta. Gaisawa suka yi mammi ta ce, Fauza, zo don Allah ki min tofi a kafan nan. Aladabta ta ce, To, mammi. A gabanta ta duka ta fara, sai Fatima ta shigo da towel da fruits a hannunta, ta ajiye wa mammi ɗin tana cewa, Mammi, addu'a ce ake yi? Mammi ta ce, Eh wallahi, jiya da tebin baki jiyan da na ji daɗin kafafun ba. A fakaice Fatima ta aika mata da wani kallo tare da taɓe baki. Ina, Foza bata ma san tana yi ba, wai harara a duhu. Bayan ta gama mata ne ta fice don ba ta jin yin magana. In kuma ta zauna inuwa ɗaya da Fatima ƙarshe sai mammu ta raba faɗa. Washe gari a class bayan an tashi break, ta kalli Rahama ta ce, I'm interested in your way of life, ta ya ma zan fara. Rahama da Sakina suka yi wani ihu tare da tafawa suka ce, Welcome to the club, babe. Sakina ta ce, Dama akwai wasu zafafan ɗinkuna da zami, har ma mun yi place and order ɗin material ɗin. Amma tun da zaki yi, bar na sake da ke. Foza ta ce, Amma fa ba ni da kuɗi. Kun san gidanmu ba wani ba da kuɗi ake yi banza-banza ba. Rahama ta ce, Don't mind dear, anything for you precious. Sakina ta ce, Bare ma kwana biyu zaki fara rike ma'udan kudaden da sai kin ji tsoro. Just chill babe. Suka kuwa gwada ta suka tura wa telan su. Nan suka fara nuna mata mahaukatan ɗinkuna tana kallo cike da yabawa. Iyaye, ya kamata mu san cewa duk ka da yaro ba kowace kalma ya kamata a farta wa cikin fushi ba, dan baka san irin influence ɗin da zai wa yaro ba idan har Allah ya amsa. Mafari, duk da rashin son karatun fauza, ta kasance mace mai son karance-karance, hakan ya sa ba ta rabo da littafi ko na turanci ne, babu kala abin da bata karantawa, hakan ya sa abubuwa da yawa tana da masaniyarsa already, aikata shi a fili ne kawai ba ta yi. Rayuwar Foza ta yi wani kalar juyawa cikin kankanin lokaci. Idan ta yi dressing sai ka ɗauka ba Fozan gidan Baba Prof ba ce. Tashan balaga ya buɗe rashin mutuncinta sai abin da ya ƙaru, ga rashin ɗaukar raini, sai neman ta da ya yi sauƙi, sai dai fa ba shi ya hana kana ce mata kulle ta ce maka cas ba. Abin da take yi shine, tunda yanzu samsam ba cika zuwa fat ɗinsu ta yi ba, sai idan za ta gaida ammi, dan baba Alhaji ma ta manta rabon da su haɗu tunda ya ce baya ƙauna ganin fuskarta ta gwammace ta dinga wasan buya da shi. Idan ta tafi makaranta da an tashi break za ta yi bribing man saboda sarhama ma ba cika zuwa suka yi ba sai dai once or twice in a week. Za su ɗauke ta a gate su tafi gidan sarhama saboda anan wasu abubuwan ta suke. Anan za su yi dressing ɗinsu na class su fice yawo. Samari kuwa kamar guda akan fauza. Hakan ya sa ta juya wannan ta waina wancan. Ga yadda take sha musu kamshi kamar 'yar shugaban ƙasa. barin kuɗi suke mata ba na wasa ba, har ta mallaki iPhone 13 Pro na kanta, kuma har gida take zuwa da abinta. Ta canza mayukanta gaba ɗaya zuwa wasu organic masu tsadar gaske, na ƙafa daban, na gashi daban, na fuska kala-kala. Idan ta wuce ka sai ka jima kana jin ƙamshin designers perfume a jikinta. Aka ce akuya ɗaura ta samu saki. Haba, hatta sakina da rabin rayuwarta a waje ta yi, wani lokacin takan mutu da kalar gayin fauza. Sai dai a gida har yanzu babu wanda ya notisin. Abin ya tafi kusan wata biyar. Sau ɗaya fa'iza ta taɓe mata maganar rashin zamanta a aji, sai da ta ja mata ƙatotan layi ta yi mata fata-fata, wanda ta haɗa da mahaifiyarta. Hakan ya sa fa'iza ɗauke kai daga rayuwar ‘yar uwar tata. Sai dab da za a tashi daga makaranta take dawowa su koma tare da ‘yan gida. ta ko kullum a ɓoye take, kasancewar ɗakin da take a sashen jadda ita kaɗai ce. Yanzu da mota yadda za ta fara fitar dare, saboda ana kawo mata cika sosai da ganin ƙarancin wayewarta saboda rashin zuwa night parties ɗin nan. Zama ta yi ta tsara yadda za ta dinga fita abinta bayan isha zuwa asuba. Randa ta fara gwada lock ɗinta, duk da yadda take a tsorace kuma cikin bugawar zuciya. Haka ta saka dogon hijab ɗinta bayan ta yi wanka ta gama da shafe-shafenta. Fuskarta da babu ko ɗigon fauda sai ɗaukar ido take yi, saboda kyan da ta ƙara na musamman. Wurin Jadda ta je ta ce, Jadda, yau wurin mu zan kwana. Jadda ta ce, yau kuma ni aka yi wa hijira kenan, to sai da safe. Tana murmushi ta ce Allah ya ba mu alkhairi. Sashen mamu ta gaishe ta, ta ce mami, bar na tofa miki addu'an nan kasancewa kullum kamar ka'ida duk dare takan je ta tofa mata addu'o'in haka nan kafin su wuce makaranta kuma alhamdulillah sosai mamu take jin daɗin kafar ƙaunar fasa saboda Allah na ninkuwa a zuciyarta kuma duk wanda ya san mami sai ya ji zancen fosa a bakinta saboda irin gudunmawar da fauzan ke bayarwa idan mamun ba ta da lafiya sai da ta shafa mata addu'ar kafin ta miƙe ta nufo hanyar gate Allah ya taimake ta daidai lokacin baba prof yake baiwa lawal kuɗi ya amso mishi credit jikin flowers ta buya har sai da ya wuce ciki daga masallaci kasancewa shi lokacin yake fitowa lawal kuma ya waje ta fito da sauri ta fice gabanta na dukan uku uku wayarta ta ciro ta kira sarhama suka zo da direbansa da dama shine yake yawo da su suka wuce suna ihun ganinta at this time around shiru suka yi suka wuce birthday party din wani saurayin rahama wuri ne na manyan yara wayanda iyayensa suke da kumbar susa ado ne kala kala zaka gani da kala kuna rashin kamun kai Kuɗi kuwa ba a magana adadin da aka zuba a wannan fatan don na musamman ne. Fawza ta ja hankalin matasa masu daloli da yawa a wurin, kuma kowa so yake yi ta kula shi. Sai dai fa idan tana cikin jin izzarta, to ko sarhama shakari mata magana suke. Fawza ta riga ta zama hatsabibiya, duk da ba ta rabin abin da suke yi, su suna ɗan taɓa kayan maye, haka nan suka yi soyayya shan minti, sai dai ko ɗaya Fawza bata yarda da wannan ba. A nan wurin suka yi till down, gab da asuba ta sa wani ya ɗauke ta suka nufi gida. sai da ta bari an shiga sallah sannan ta shige da sauri ta daura alwala sannan ta nufi masallaci kasancewa ta canza dressing din jikinta zuwa yanda ta fita ita jadda ta dauka makara a wurin mammi tunda mammun ba ko da yaushe take samun zuwa masallaci ba ba sai fauza ta samu abin yi ba sai ta kwana a waje sau biyu ko sau uku a sati wanda hakan ya kara mata budewar ido ba na wasa ba malam kwana biyar ne kawai dan Allah ka yarje mana ka taimaka ka haɗa wannan plan din Idan ba fauza ba za mu taɓa jin dadin wannan fatin ba. kallon fauza da tanda suka shigo bata ce komai ba yayi yarinya tana burge shi tashan balaga ke ɗibarta gashi Allah ya zuba mata sanyin kyau ya jima yana bibiyarta tana wulakanta shi albashinka ne wata nawa kake so ta watso mishi tambayar wani nan kallo ya watsa mata ƙasa ƙasa ya ce just one night stand please fauza na jima da kishirwaki wani banzan kallo da ya kara kunna shi ta yi mishi sannan ta ce i'm not that kind in baka sani ba ma ya kamata ka sani just say your price rama ta ce sir please just say your price. Fauza ba irin wannan cheap yin ba ne. Before the count of three, say your price or you lose the opportunity and I must leave to Abuja. Dukkansu su uku kallanta suke yi da tsantsar mamaki. Barin ma malamin. Wace ya yarinya ce wannan? Me take nufi? Ba dai hatsabibancin nata take shirin sauke mishi ba. Bi ankara bai ji ta ce three. Tana murmushi ta danna play a wayarta. Sai ga murya shi yana faɗin. Just one night stand please Fauza. Wallahi na daɗe da kishirwaki. A razane yake kallonta, zufa na yanko masa. Rahama da Sakina suka sake murmushi. Lalle Fauza ta ci lakabin da ake mata na hadari malafar duniya. Funkaso babban girki. Biri da gatari ajalin mai gona. Jar ƙasa na bayan ɗaki, kowa ya ganki ya tuna Allah. Kadangaren bakin tulu, a barki a ɓata ruwa, a taɓa ki kuma a fasa tulu. Ba a banza ba biri ke shan duka a rani. Kowa ya ce zai haɗiye gatari sai ka sakar masa kota. Wannan kirari ne da babu wanda bai san Fauza da shi ba. kuma har yanzu idan ana son ganin fara ta cikakke to kai mata wannan kirarin shi yasa yawancin yan korinsa da haka suke cin kuɗinta cikin ɗage gira ta ce za ka rubuta mana takarda da sunan zuwa excursion na kwana biyar kuma mu uku kaɗai za ka zaɓa daga makaranta sannan ka sani kayi wa kanka don ko biyar ba za ka samu ba ka yi abin da na ce kan a tashi or else daga haka ta miƙe tana kaɗa mishi idanu ta juya ta fice suka bi bayanta suna murmushin irin sufan da yake haɗawa babu yadda wannan malamin da ya shiga tasku ya iya Haka ya rubuta, don tabbas ya san wannan karamin aikin ta ne playing wannan odiyon wa school authorities, daga nan kuma ya san aikin shi gaba ɗaya ya rasa. Lokacin da ta bashi na cika ta zo ta karɓa, tana yi mishi murmushin wulakanci irin nata. Aiko tana isa gida mammu ta kaiwa, dan kuwa ta san daga mammu ta amince, to baba prof ma ya amince. Ta ci sa'a kuwa babu wanda ya hana ta tafiyar, suka shirya suka wuce akan magon bane, bayan flight aka biya musu zuwa Abuja. Karfe biyar na yamma suka sauka a birnin tarayya, motoci har biyu suka zo ɗauka su duk da duka duka su uku ne kuma mota ɗaya suka shiga ɗaya na take musu baya babban masaukin bakin da har gwamnoni da kusoshin gwamnati ke sauka matuƙin mota ta siya taka birki masaukin bakin ba bakon ba ne. hakan yasa suka fito kowace janye da karamin akwati mai taya suka yi ciki a reception suka haɗe da samarin sakina da rahama suka tarbe su har zuwa masaukin mai dauke da falo da kuma ɗaki da gani ka san na manya ne A kujera ta yada zango tana bin sasakina da ke lafa jikin samarinsa da sunan oyoyo da ido. Kanta taɓe baki ta mai da kanta ga wayarta, tana ci gaba da dannawa. Kawar miki order da abin da kike so za a kawo, mu bari mu je mu dawo. Najib yaron dan majalisar tarayya kuma consultant saurayin Sakina ya faɗa. Kai kawai ta ɗaga musu, sai Sakina suna ɗaga mata hannu suka fice. Wallahi Rahama ƙawannin taku ta cika ji da kai kamar 'yar sarki. Sakina ta taɓe baki ta ce, kuma ba 'yar kowa ba ba? Saurayinta Suhail, wanda ɗa ne ga ministan lantarki kuma injiniya, ya ce ya zaki ce ba 'yar gidan kowa ba, ina gidan Prof Kaka ne gidansu, waye bai san su ba a Najeriya. Rahama ta ce, sani daban wayewa daban, gidan kamar rijiya haka yake, don ta samu mun fito da ita shine tafi mu feleke. Kaga kuwa manyan gais ɗin da take juyawa? Iskancinta na da girma wallahi. A nan suka bar magana suka ci gaba da harkokinsa na baɗala. Tsantsan rashin ilimin addini da rashin tarbiyya suke nuna a filin Allah. ba su damu kuma da cewa su hudu ne a ɗakin ba. Ba su dawo su ba sai dare lokacin fita fatin. Sun same ta kwance ɗaure da towel tana bacci. Tashin ta suka yi sannan suka fara shiri. Suka fara shiri suna hira irin ɗauki hankalin da suke sanyi. Barin masu hal da ya ce Zubair ɗin jiji da kanshi na da yawa. Kuma 'yan matan da za su je gurin high class ne. Hakan ya sa suka ƙara zaƙiwa. Kowace ta fita fes kamar ka sure ta ka gudu. Wani arnan materialist aka yi mata fitted gown da shi, wanda ya fitar da duk wata sura ta yadda ya kamata, ko numfashi mai kyau ba ta iya yi, amma da yake har ya fara bin jikinta bata damu ba, kanta ko dan kwali babu, sai wani gyara da ta yi mishi jelan na reto a bayanta. Wani high shu da inci tsinsa ya kusa hudu, ta saka, ta rike waya ta saka fito, jewelis ta sai ɗaukar ido suke. Masu sauraro, ku yi haƙuri mu dasa aya ana, sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady, sai an jima. Taskar Pinkish Lady. Mu kuma su sauraro. Taskar Pinkish Albashirin ku kuce goro. Taskar Pinkish Kunnuwan ku ku ba mu aro. Taskar Pinkish Lady. Labarin mu ya intararo. Taskar Pinkish Lady. Taskar